Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkanmu da dawowa a cikin bidiyo na biyu daga jerin bidiyoyin da na ce zan kawo muku akan HTML. a na yi wani mantuwa amma yanzu zan gyara shi. Ina ta cewa shafin yana ba na faɗin girgiza. A ce shafin yana sai a ce girgizo, shafin yanar girgizo. So na tsaya ne inda na ce zan ƙoƙarin daga nan dai za mu ci gaba so bayan na rubuta wannan yanzu gashi na buɗe gashi inda ya rufe a wancan na ce akwai opening tag tag ɗin buɗewa akwai tag ɗin rufewa na hau nan ne clicking za a gaya min highlight ma'ana nan ne rufewa nan ne buɗewa so abu na biyu shine yanzu idan na zo browser na already na da browser gashi so idan na zo browser na na daga nan idan mutum yana amfani da um, notepad plus plus ne so in na zo running zan yi choosing browser ɗin da zan yi running ina da firefox uh, internet explorer chrome safari eh, da sauran dai so far dai waɗannan guda amma ga wanda bai da wannan notepad plus plus ɗin so abinda mutum zai yi shine sai ya koma asalin inda ya saving file ɗin directory ɗin folder da mutum ya saving wannan file ɗin idan ya koma folder in ya buɗe ga shi nan dama na sa mai suna shafi na sai clicking ko right clicking sai ya zo open with ga shi firefox to zan buɗe yanzu zai buɗe min da firefox na dama already ina da firefox so gashi ya buɗe amma ba komai a ciki saboda ban yi wani abu a cikin shi ba so the next thing shine abu na gaba bayan na rubuta html anan na zo na rufe shi anan so a tsakanin html din kuma sai a zo a buɗe head sai a zo a buɗe head yanzu na buɗe head kenan sai in sake maimaita the same abu ɗaya amma a nan zan sa wannan division sign ɗin alamar rabawa a lissafi na rufe ga nan na buɗe ma zan yi shawarwar saboda da za a gane kafin ga in haɗe da wannan na buɗe nan na rufe nan to yanzu ga head na buɗe na rufe shi ma dai ko na koma dai yanzu dai na sake refreshing don duk lokacin da mutum ya yi wani abu ya ƙara saving file ɗin shi daga text editor idan yana so ya gani a browser to sai ya yi refreshing amma tun da dama ba komai a cikin ko na refreshing ba zai nuna komai ba so yanzu na buɗe html na rufe html na buɗe head na rufe so a tsakanin wannan header tag din head tag i'm sorry sai in zo sai in sake buɗe title bayan nan nan kuma sai title gashi nan ya fito title sai in zo ya rufe title to daga nan ne yanzu mutum zai fara ganin wani abu ya fito na buɗe html na rufe html na buɗe amin uzuri na buɗe head ga head na rufe so yanzu na buɗe title to shi wannan title tag abin da yake nunawa shine duk lokacin da mutum ya buɗe shafin yanar gizo kamar irin su BBC ko wani abu a can sama irin nan wurin inda na taɓa ko irin nan inda ya sa new tab nan za a ga ya rubuta sunan wani abu in BBC ne misali ina ganin kamar za a ga BBC ne in Google ne za a ga Google da ɗan wani hoto wanda ake ce ma fave icon <clears throat> I'm sorry uh, favorite icon to abinda shi takin ɗin ne yake yi yanzu in na zo na rubuta uh, na rubuta shafi na sai mutum ya saving control s shine sai in saving sai mu dawo nan na dawo kan browser yanzu anan nan wurin gashi ba komai a nan duk inda nake tabawa ba komai a wurin amma ina yin saving gashi yanzu shafi na ya fito so wannan wannan title din shine yake fitowa a nan wurin daga yau duk lokacin da mutum ya ga wani rubutu a nan sama a browser wanda shi ake ce ma title bar to yana nufin shafi na ne shafi na shine wanda ya fito a nan gurin title tsakanin title din sai a sa shafi na sannan daga nan wurin zuwa nan wurin gaba ɗaya inda na highlighting din nan shi ake ce ma element daga nan inda na highlighting zuwa nan shi ake ce ma element amma da wannan da wannan guda biyun inda suka highlighting su ake ce ma tag da fatan mu haɗu